Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da shirin zauren matasa da ya sauka a Bauchi inda matasa suka taru suka kuma tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na dubu biyu da uku. Zaben dai da ya samu fafatawa da matasa inda aka samu wasu daga cikinsu masu karancin shekaru sun lashe zaɓe musamman ma a majalisun dokoki. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun haɗa da Mustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Abdulrahman Amfil Shekar, Lamiyan son Baljanga karamar hukumar alkaleri da Babawa Chelsea Kofaran. Makon jiya matasan sun duba irin bukatun da suka dace a miƙa wa 'yan siyasa da kuma su kansu 'yan siyasar yadda ya dace su yi jagoranci ta hanyar zuba ido ko kobin bin sawu kan ayyukan da aka bayar. Matasa ko biyu ne mu shiga zauren. ƙarshen Allah kuke kamar dai ciyawar nan. Yanzu a misali duk gwamnatin da ta hau in sabuwa ce za ce ku bata kwana ɗari. Hmm. Yawwa in kuma wani ne ma zai ce ku bai shekara ɗaya to ka dai duk irin nuku-nuku da koyan da zai yi a shekara ɗin da ya kamata ce ya iya tunda albashinsa ba yanke maza ba dan majalisa ne sanata ne in reps ne idan wa gwamna ne kuma gidan ɗinsa ba yankewa za a iya ce ba zai shigo ba ga babban abin da duk tsare-tsaren da zai da duk rowansa duk alherinsa a cikin wata uku ne ya gama tsara wannan in zai yi wa al'umma ne zai musu kai tun daga kwana ɗarin farko ake gane cewa wannan gwamnatin ko kuma wannan gwamnan ko wannan minista ko wannan sanatan kai mai yi ne ko ba mai yi bane a wannan kwana ɗarin in kana da tsari wallahi ka iya taimakon al'umma a wannan kwana ɗarin za ka iya fitar da al'umma za su gane cewa an samu sabuwar jiha ko kuma an samu sabuwar ƙasa to abubuwa da suke faruwa babban al'amarin kar a daɗa kar a rage wasu kan shiga ne ba da niyan dama taimakon al'umma ba wasu kan shiga ne da niyan ƴaƴansu matansu su kaɗai da shauransu to da aka talaka dole sai talaka ya gane talaka kamar yadda sun su lami suke faɗa kuma cewa kar talaka kullum ya kasance bukatun kashin kai a bukatun al'umma idan ka kai masa kuma sannan babban matsalar rijiya ta kan ba da ruwa gugan ta kasa jawowa wani lokaci shugabannin sukan ba da sakon sukan ba da aikan akan kai musu bukatun sukan aiwatar amma in sun bayar ba sa bibiyan an yi abin ko ba aiwatar ba a an kai kudin ko ba kai ba a an yi aikin ko ba yi ba solar an yi a ruwan a bowl din an yi ko ba yi ba kalubale ne ga shugaba duk abin da ya san ya bar shi kuma ya bi ya ga anyin ko ba yi ba dan domin diyonci wanda suke zagaye da shi sun san halinsa sun san ina zai je sun san ina ne bai kamata a ce an yi ciki dan dama ciki an yi shi da abubuwa da yawa ba wai kawai dan ci bane ya kamata ya kasance idan ya faɗi wani sirrin wani sirrin ya boye a misali in ya bada aikin titi to ya kamata da tsakar dare ya fita je ya duba ya ga an yi ba a yi ba a'a rijiya an yi ba a yi ba to wannan shi zai tabbatar da cewa yana lura da hakkin al'umma ba ya je ya kwanta ta bacci ba ya sa wasu to su ma ba su rike amanan ba karin mm. eh, bayanin da zan sake a kan wannan batu ma nasiru ah, su kansu 'yan siyasa ya kamata su yi tunani mai kyau akan wannan batu saboda kowace gunduma idan aka fada abin kowace gunduma suna da mutanensu wanda suka san juna tsakaninsu kuma suke bibiyansu wajen nema musu mutane to idan har dasi aikan da za a je a yi abin da zai taimaki al'umma to wajibi ya ka abin da ya kamata suna yin amfani da wa'annan al'umman yankin domin su kai ma yankin su abin da aka aka kai niyan da aka musu in bohul ne in makaranta ne amma idan ana wannan gunduma A ne sai ka ɗauko ɗan gunduman B ka ce je gunduman A aiki kaga abin ba lalle ya aiwatar ba saboda me ba yankinsa ba ne amma idan ɗan gunduman A ne ka ɗauko shi ka ce a gunduman ka A ga abin da nake buƙatar ka yi mana don haka dole dolensa zai yi saboda akwai gaba a yi sake jagorantan ka zuwa wannan yankin domin nema maka alfarma idan bai yi abin da ya dace ba su mutanen dole za su yaƙi al'amarinsa dole za su ki eh, aminta da dukkan wanda ya kawo musu talla a siyasa to idan har aka na idan har ana irin wannan to ina kyau zaton za a samu mafita ma a wannan bangare amma idan har da ana rushe irin wannan a dauko wanda bai san ma matsalan yanki ba a ce ya je yanki kaza ya je ya gina bohol to in ma zai gina ba zai yi mai inganci ba in makaranta aka ce ya gina ba ba zai mai inganci ba ko asibiti amma idan aka samu dan yanki ne aka bashi aikin to ina kyau zaton ba za a samu matsala mai girma ba to don haka ina ƙara ba da shawari wa dukkan wasu 'yan siyasa an yi nasara su yi tsoron Allah duk abin da za su kawo na ci gaba su yi amfani da mutanen yankin karka ji wa ranka cewa ai wani talaka ne wani a cikin masu bi na siyasa shine kaskancacce ka nemi waɗanda suke da kyakkyawan fahimta al'umma domin ka samu nasara a gaba. Hmm, magana abdurrahman amfin din nan ta tatar da ni da wani abu na 'yan siyasa dan siyasa yana iya gwada wasu ya ɗauki kwangiloli ya basu a misali kwangilan gina firamare a'a a misali gina secondary school ka ɗauka ka bayar ka ɗauki kuɗin ka san duk abin da aka ce kwangila ne to ana ɗaukan kamar aikin banza ne shi yasa ma kwangilan ba cancanta ake yi sai ga mafi yawanci ana bayarwa ne dan san rai ai wani ya bi ma siyasa ya wahala da haka za mu bashi kwangila a'a ba za a bashi kwangilan bane domin ya taimaki al'umma to kaga wannan ma akwai kalubale a cikin siyasar mu ya kamata shugabanni su yi dubi duk abin da zaka bar idan kwangila ne an yadda akwai fasanta da ake samu wannan alkhairi ne amma idan aiki a misali naira miliyan ɗari ne ya kamata a yi aikin miliyan tamanin in an ci riba ko da ashirin din ba laifi amma sai ga an yi aikin miliyan ashirin miliyan tamanin kuma an cinye ta to kaga wannan zalunci ne kuma an zalunci al'umma har abada kuma ba za su manta ba to duk irin wannan kalubale ne ma yan siyasa kamar kuma rubuce-rubuce da eh, magoya baya suke yi a ce iskomin wane wane iskomin wannan ma aikin banza ne abin da an riga siyasa an gama ta tun ranar zaɓe an jefa ƙuri'a wanda ya faɗi ya faɗi wanda ya ci ya ci sannan ko ka ce zai yi ko ka zaga ko ka yadda ko kar ka yadda abu in karshen ta da kotu ne kai ko ba alƙali ba kai ba lauya ba iyakacin naka rubutu to ya kamata mutane daga ranar da aka ce an gama siyasa kowa koma kan kasuwancinsa kowa koma kan sana'arsa kowa in ma ba shi da shi ya ne ma ya je shi ma ya zama dan siyasa a gaba wannan shine ce. to ni dai abin da zan daɗa karin bayani shi shine to duk ɗan siyasan da aka zaɓe shi a karan farko ko kuma mai neman zarcewa ya dada duba kawai al'umma ne al'umman wannan shine ci gaba in ba haka ba kamar inda hasken matasa yake magana duk a dinga wani rubuta waye is coming eh to akwai abubuwa amma ka dawo ka tsaya dai ka duba ci gaban rayuwanka yanzu idan aka yi zaɓe mu kautar ma da harkokin siyasa mu dawo a nan gwamnati kawai abin da yasa nake ce gwamnati a wurin an gama kowa zai je ya dawo kan sana'ansa makaranta ne dan wayansu zaka gani akwai wanda ma zaka ga ɗaliban makaranta ne ba irin kamar na jami'a sai su ajiye magana harkan ɗalibancin amma sai ka dawo sun zawo union government of kaza da kaza kuma duk suna mu dan wannan takarar gaga hakan ba su tsaya akan karatunsu ba ma wanda zai ci gaba da su a rayuwarsu sai daga baya sai ka ga mutum ya zo yana cewa ya samu kari oba wanda a wurinsa abin da zai damu akai a lokacin kawai ya je ya yi zaɓe to ya zaɓi wanda yake so to shine nake ba da ƙarin shawari akan mu kanmu matasa duk abin da ya faru a kanmu ne amma idan muna muna addu'a kuma su kansu muna musu addu'a addu'a kar mu dinga musu furuci mara kyau dan a ce wai dan ba ni san wani kaza maimakon tsayar ta ya da addu'a dinga musu furuci mara kyau zai dawo kaina ne da iyalai na da al'umman wannan wanda ake mulkar to dan haka nake ba da shawari sosai matasa a dada ba da hazaka kamar yadda babawa Chelsea nake faɗa dan lami akwai ina zuwa ma akwai wani abin da ya fici mana rai yanda mutane suke bin gidan yan siyasa zaka je gidan dan siyasa yanda ka san kasuwa ne take ci zaka samu mutum 200 500 mutum kwamishina ne kawai ka je ka tara masa irin nan dan Allah dan annabi me zai sa ba zai buye ba amma ku bar mutum ya ai ai al-mustafa al-mustafa kai ma burin baka wani labari akwai wani minista a nan Abuja wanda kusan farkon gwamnati akan san yadda ake gamuwa da shi ana zuwa gidansa kuma yana fitowa masallaci a yi sallah to yanzu in takaici ma ya kai shekara baya zuwa masallacin ya yi sallah kuma sai ya bari an ta da sallah zai wofi ya fice daga gidansa kaka <laughs> ya yi laya zana kenan baya son a sa gaba ainu to wallahi babban matsalan da take faruwa kenan Alhaji Nasiru in aka san kai dan siyasa ne da wanda yayi ka da wanda bai yi ka ba da dan jam'iyyar ka da wanda ba dan duk za a ta zuwa maka gida a to kai ma sata za kai ka basu in fa da gaskiya ya kamata kowa je ne na kansa ne amma daga zaran an ce za a zo gidanka shi yasa zaga yan majalisa da kauyukan su ba sa koma wani in yazo sai wata guda bai je maza ba wani sai wata uku bai je ba Mustapha kana so ka ce yawan bukatun mutane ne ke ina cikin abin da ke sa yan siyasa suna mm-hmm. a ah, sosai ma kuwa mm-hmm. wallahi mm-hmm. tallahi mafi yawanci yawan bukatun mutane yanzu alhaji nasir eli kaya dan majalisar jiha kawai wallahi tallahi a sati yana samun tek sama da guda ɗari uku kuma tikistes ɗin gaba ɗaya wakilan wasiku da tura masa a kashi ɗari uku nan da kyar ka samu guda hamsin na bukatun al'umma ne duk bukatu ɗari biyu da hamsin din na ƙashin kai ne yata za ta yi aure ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni na sura da mai kaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.